uban ‘ya'yanki, in san Allah ko kaɗan baki iya tunani ba. Kallon da ya ga tana bin shi da shi ne ya tabbatar mashi da cewa tabbas a halzaƙe take da shi. Jira kawai take yunkuri ya yi yunƙurin matsawa kusa da shi ya sha duka. Dariya ya ɗanyi tare da cewa, kin ga kwantar da hankalinki, babu abin da zan miki. A haka ma daɗi nake ji kina kallo na nima ina kallon ki. Wani ƙara mashi baki ta yi tare da kawar da kanta zuwa wani gefen daban. Da misalin karfe takwas na safe, Nas da ke kula da Abu ta ƙaraso. Taimaka mata ta yi wurin shiga wanka, ɗan take ta gyara mata jikinta da kuma gashin kanta. Lokaci guda Abin ta fito ta ita. Ai doguwar riga ce ta material sanya a jikinta. Ita kanta abin ba ƙaramin daɗi ta ji ba ganin an gyara mata gashin kanta da kuma jikinta. Ta ji daɗin haka sosai. Sai ta shirya musu breakfast. Gaba ɗaya suka halara a falo suka zauna a saman dining table. sai dai banda abu da ke zaune a cikin bedroom ta tanas tana gyara ta saboda ita kaɗai ce take iya kula da ita dama su ne suke kula da su ko a can gidan mahaukatan su sun san duk wani dabaru za su yi mata domin tafiyar da ita ba tare sun sha wahala ba a baki ta dinga bata abincin saboda ko ta bar ta zubar da shi za ta yi a ƙasa saboda tamkar karamar yarinya haka take idan tana cin abinci da watsar da shi a ƙasa bayan ta kammala kimtsa ta dakta ya zo ya fara duba ta bayan tafiyar shi ta samu abin ta samu bacci sergeant general Pat da gudun gaske motocin suka sharo zuwa zuwa cikin gidan yadda ka san za su tashi sama haka suke gudu sam ya ga samun natsuwa a cikin zuciyar shi jikin shi man da rawa babu abin da yake yi domin a kakare yake su karasa gida amsu na zaune a gefen sai faman tausar zuciyar shi yake yi ganin yadda ya bai ta da hankalin shi a hankali sojan da yake sojan da ya dauko su daga airport ya rage gudun motar lokacin da suka ƙaraso cikin gidan parking space saboda tsabar sauri tun kafin ma bai bari an buɗe mishi kofa ba a zafafai sanya kafar shi tare da tura murfin kofar kai tsaye ba zame ko ina ba sai falo ɗinsu wajen mai ka babu kowa a wajen an zarci da ofisiyar da ya wuce zuwa ɗakin Junaid. A buɗe ya samu ƙofar ɗakin. Hannu ya sa tare da tura ƙofar yana mai shiga ciki. gaban shi ne yanke ya faɗi ras ganin babu jinai a ciki saboda ya san cewa jinai baya zuwa ko ina da sanyin safiyar nan a dai irin wannan lokacin zai same shi kwance a saman gado ya runguma fulu Maryam Samka za ta faso makoshin shi haka shi kwalawa jinai din kira tonight tonight tonight a kauce ni fitolar din gami da sa hannun shi tura kofar dan ma wayan babu kowa a ciki Ciki ya sanye fito daga ɗakin Junaid ɗin katse ya wuce zuwa bai bedroom in Mashal Umar. Duro kofar ya jikin shi ya yi sanyi. Nan ma babu kowa a cikin ɗakin nashi. Kana haka ya sa hankalin shi tashi. Wani irin wahalallen yawo ya haɗe. Daga baya fito daga faɗin Mashal Umar ya nufi downstairs. Wata guri saura saura haka yake taka ste ɗin. Yana a second to the last step ɗin ya ji shukuwar misa a cikin wayar shi. Dakatawa ta ciro wayar daga cikin aljihun wandon shi yana duba screen ɗin wayar. an ya sanya finger ɗin shi ya buɗe sakon A tsanake su makaranta kamar haka. Good morning sir. Ina fatan ban takura maka ba. Mashal Umar dai na kwance a gadon asibitin mu yanzu haka. Message from Dr. Imran. Hankalin shi ya masifar tashi. Har dai furta. Umar, kwance a gadon asibiti? Da sauri ya nufa hanyar da ta sada shi da fita daga falon. Fitar shi ke da wuya Hausa na turo daga kicin bedroom ɗinsu. Ta sha kuka har ranta tamkar ranta zai fita. Saboda an bar ta ita kaɗai a cikin gidan babu Jihad, babu Junaid, sannan babu babu Sairi. Bugu da ƙari kuma babu yaya Umar tun da take zari a cikin gidan dan ta ga kowa don ta ga ko ɗaya daga cikin zai dawo amma babu su. Falon gaba ɗaya ya mata wayan. Hawaye duk sun bi sun bubbushe a bisa fuskar tata. Husana, Jamhuriya Adam ya sa ta miƙewa tare da ciwa tana mai kallon ta Sanye da cikin doguwar jallabiya, ta yi rolin ɗin mayafin jallabiyar a kanta. Tunkara ta Husana ta cikin shishikurka take cewa, an ta azumi, har yanzu fa ba dawo ba. Ni kaɗai suka bari a gidan nan, gidan ya yi min ba daɗi. Sanyo ta azumi ya tare da rungume ta a ciki tana ɗan ta gami da ɗan dukan bayanta. Don't worry yourself please, wife your team. Insha Allah na san ba da jimawa ba za su dawo. Ya umar ɗin naki ma ai zai dawo cikin gidan. Just calm down your mind. Da ƙarashe magana ta ɗago da nan daga cikin nata. Anta azumi. shirufa sun sai Saturday night kuma har killar layin, wayar shi na yi amma a kashe. Ni shi kenan kowa baya so Dama ba so na suke yi ba. Tana maganar hawa yana zuba daga cikin idanunta. Da murmushi adamai ce tare da kai hannu saman fuskar ta tana mai share mata hawa hawaye gami da cewa. Haba bibin Umar. Shalilan Abu Sufan. Kin fi kowa sanin yadda ya Umar fa yake sanki ki. Ina tabbacin cewa duk inda yake za haka yana ne yana tunanin ki. zai dinga cewa a cikin zuciyar shi ya hausa na ta take me take yi a yanzu tana kewa ta kuwa murmushi Husanu ta saki ta ya dan kwanta musamman jin abin da azumin ta ce hanta azumi kin tabbatar cewa ya Umar yana tunani na yanzu haka dan daga mata kai tai alamar eh kafin da Gibsani ta ce kina aran sama na yanzu abin da ma za a yi me sai hana kawai mu shiga kicin a tare mu haɗa musu lafiyayyen breakfast kin ga da zaran sun dawo sai kawai su ci breakfast ɗinsu ko na san zai ji daɗi idan ya ga kin kai mai abincin shi cike da zamuɗi Husana ta ce to mu tafi kitchen ɗin hada chocolate ma nake so zan haɗa mishi na san zai ji daɗin da chocolate ɗin tawa sosai roƙo ta azumi tare suka wuce zuwa kitchen suna aiki suna ɗan tafa fira abin nasu gwanin ban sha'awa Sergeant General Repair Hospital a hankali motocin suka shiga katafaren asibitin nashi bayan Armstrong ya yi fakin ɗin motar buɗewa sajan janar fede a hanzarce shi kuma ya wuce zuwa cikin asibitin Armstrong na biye da shi a baya soldiers ɗin da suka kawo Marshal Umar suna yin arba da fuskar sajan janar fede nan take kowa ya sha jinin jikin shi hankalinsa a matuƙar tashi kallon su ya ba one ba one yayin da su kuma suka sara mashi ba tare da ya tanka musu ba jiki a sanye yake tafiya tamkar wanda aka zarewa lakar jikin shi tuni ya soma karaya zuciyar shi ta soma tsinkewa lokacin da ya ƙaraso wurin da manjo ke tsaye suna haɗe ido da manjo manjo ya sidar da kanshi ƙasa yayin da zuciyar ke bubbuga tamkar za ta faso kirjin shi ta fito don ya san cewa dole ne ya tome shi kamar da kashe mashuwa da yayi manjo da wata irin razanin murya sajin janar fiye da ambaci sunan shi ba tare da ya rago ya sun haɗa ido bai ce na miyar labai waye sumar da hannun manjo ya mashi alamar medical room inda aka kwantar da shi ba tare da ya kuma tambayar shi wani abu ba ya wuce ciki da ya wuce cikin ɗakin har zuwa gaban gadon da Marshal Umar ke kwance babu alamar sauki a cikin shi. Biyu bayan shi manjoyi tare da Armstrong suna suka tsaya a gefe. Juya ta rawar ga eyeballs ɗin shi a fuskar manjo. Tun kafin ya yi magana a ruɗe manjo ya dakatar da shi. I'm sorry sir. Don Allah, don san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka tambaye ni komai. Saboda ba zan iya amsa maka ba. Ya da kai kawai ya tare juya da ƙyar yake iya daga kafafun shi zuwa gefen gadon da da Marshal Umar ke kwance zauna yana ci gaba da kallon shi ya jima yana mamakin menene silar da ya kwantar da Marshal Umar din a gadon asibiti a kiyasin shi dai ba karamin ciwo bane yake kwantar da Umar a gadon asibiti turo kofar da Imran yayi ganin sa Amsuron sun yi cirko cirko yasa shi ma ja gefe ɗaya ya tsaya to fa kowa tunani ya shiga yi ta ya za a fahimtar da rafiya rasuwar Junaid din ba tare da ya haukace musu ba Manjo ne ambaci sunan shi. Hankali a matuƙar tashi ya ce na amsa. Me ya faru da ɗan uwana ne? ‘Yan kama kama Manjo ya shiga yi. Duk ya biya ce ya rasa inda zai ya rasa ta yadda zai yi mashi bayani. Imran me ya faru da Umar ne? Ya sake tambayar Dakta Imran. Shiru Dakta Imran ya rasa yadda zai ya rasa ta yadda zai fara mishi bayani shi ba. Jin sun yi shiru ne ya sa zuciyar shi hasala. cikin shi banda kiran babu abin da yake yi ran shi a matuƙar ya sake musu magana ba za ku amsa min ba kun zuba min ido kuna kallo na wato kun mayar da ni shashasha kenan hankalinsa a matuƙar tashi kuwa labban shi sai faman motsi yake suna son sanar da shi amma fargaba ta hana su hannu ya sa tare da dukan kirjin shi da karfi lokaci guda idan suka juye suka canza launi tamkar ba na mutum ba ranar plastic chair da ke gaban garin mashal umar a matuƙar zafafe ya wurgi da ita gefe guda a razana suke kallon shi wata ya zufa ce su magangarwa daga gefen fuskar shi ɗaya bayan ɗaya yake bin su da kallo ban banda kirma babu abin da yake yi Dr. Imran na ƙoƙarin buɗe baki ya magana Amsurin sai in faman lallaɓin shi yake akan sanar da shi abin da ke faruwa tun kafin ya gama birkice musu Rafiat Maryam Marshal Umar ce ta dawo da shi cikin hayacinsa ciki na juya yana mai kallon Umar ɗin a hankali ya ke buɗe baki a hankali Umar ɗin ke buɗe idanun shi waɗanda suka juye saboda tsananin kukan da ya yi yayin da zufa ke tsafo mishi a san cikin shi ta ko'ina duk da sanyin AC da ke a ɗakin da sauri da fere kuma gefen gadon ya zauna tare da rarumo hannun shi gami da cewa please Umar tell me what happened to you me yasa na gan a gadon asibiti are you not feeling well da kyar Umar ya samu yankura tare da miƙewa zaune numfashin shi sai kai da kawowa suke yi wasu zafafan hawaye ne suka so wanke mishi fuska murya shi na rawa shiga cewa bros yaushe ka dawo abuja a shalom ma tamkar zai yi kuka ya da shi sajin general pet ma tamkar zai yi kuka ce da shi umar duk ba wannan ba ma waya is junaid na damu sosai akan son ganin shi dadi ma ya kira ni so babu adadi saboda rashin samun junaid a waya ya kara shi magana mai faman haɗiyar yawo a shalom na ƙoƙarin buɗe baki ya mace magana Garab idanu suka sauka akan na manjo da ke faman za mu kai alamar karya kuskure ya faɗa mishi. Kasa magana Umar ya sai ma zuba mishi idanu yana mai kallon shi. Wai menene haka? Kuwa na tambaya zai yi min shiru babu magana? Me yake faruwa ne da ku? In wani abu ya faru da shi ku faɗa min mana. Ni fa musulmi ne. Na yi imani da ƙaddara ko akasinta. Ku faɗa min mana. Ya ƙara shi maganar fuskar shi ɗauke da matsanancin damuwa. Yar Mashal Umar ya buɗe baki tare da babu abin da ya faru Jina yana cikin ƙoshin lafiya. Tun kai ya ƙarasa maganar Sajan Janar ya ce da shi that is impossible. Ta yaya za ka ce min Jina yana lafiya kuma in yarda? To idan yana nan ku nuna min shi in gan shi. Me yasa layin shi a kashi? Me yasa nake ganin hawaye a bisa fuskar ka? Ta yadda akwai Mashal Umar yake yi saboda kukan da yake cin shi. So yake ya fashe da kuka ko ya samu ya rage ko ya ya rage raɗin da yake ji a cikin ƙarƙashin zuciyar shi. ta zazza murya rafe da tare da cewa Umar ka sanar da ni ina kani na yake wani abu ya faru da shi ne saboda shi fa jiya ko bacci ban samu ba da sauri Umar ya sanya rafin hannun shi tare da share hawa da ke zuba ciki cikin idanun shi Rafiat I will not hide it for you Tunai was kidnapped da kira ya kashe maganar ganin irin kallon da Rafiat din ke jefa mashi na tuhuma Umar ni kake faɗa cewa an yi kidnapping din ne Shiru Umar ɗin ya ba tare da ya tanka mashi ba. Umar, if it is true, To Tunai was kidnapped. As a senior soldier with the rank of marshal, you will be brave enough to rescue him. Ba wai na kanka kwance a ganin asibiti kana zubar da hawaye ba. Tursasa magana ya daga baya kuma yana mai cewa, dan Allah Umar, ka faɗa min gaskiyar abin da ya faru. Kada ka sa zuciyata ta buga. Ina tuni ɗina yake? Me ya faru da shi? Yanayin yadda ya maganar ya sa jikinsa ya ƙara yin sanyi. da ƙyar manjo ya daure tare da cijewa sannan kuma ya ƙarfin halin buɗe baki tare da cewa sa tuni ya riga mu gidan gaskiya tuni ya kuma ga mahaliccin shi bai karasa magana ba sakamakon zaburar da sajin janar fiye ga dangane ya tinkare shi yana faɗi rufi roduwa said manjo yana magana yana naɗa hannun shi alamar zai yi damba da shi kenan da sauri manjo ya ambaci sunan shi da sauri mashal umar ya ambaci sunan shi rafiat wanda hakan ya sa shi dakatawa tare da dawowa ya juyo wajen mashal umar ɗin Cikin shan shekaru Kamarshal Umar ya ce, Juni has gone forever. Wanda ya fi mu son shi ya karɓi abin shi." Jiya da daddare a Round 8, suna kan hanyar dawowa cikin mota shi da jihar. Ita ta fita da je ta siyo musu ice cream ta bar Johnny a cikin mota. To kafin ta dawo babban mota ta bi ta kan shi. Rafet ba mu samu damar ba mu samu komai daga sassan jikin Junaid ba. Komai ya ƙone ƙurmus a cikin motar. kasa karasa magana ne saboda wani matsatsancin kuka da ya fashe da shi mai matukar cin rai yayin da yake bubbuga hannun shi a saman gadon tashi hankali ke kasa motsawa sa janar fiye daga tsayin da yake tamkar gunki haka tamkar wanda aka dasa aka dasa wa aya tsaye yake tsit komai na jikin shi ya san sandare ya daina aiki ya ɗauki akalla kusan mintuna goma sha biyar kafin da bisani ya motsa pink lips din shi a hankali ya furta umar Do you mean Do you want to say that? Junaid is dead? Junaid dead? mace kai Marshal Umar alamar A. Eh. Abin mamaki. Kawai sai suka ga Rafiat ɗin yana murmushi game da girgiza kanshi tare da cewa I cannot believe that Junaid is gone. This is, poop. this is fabricated lie. Umar, you are just kidding me and I don't want it. Tsan tausayinsu ne ya kama Umar. Dama ya san cewa zai yi yarda da cewa Junaid ya mutu. Sa, we are really sorry da ke Imran ya ambaci hakan. A sukwane Sajan General Pete ya juya tare da kallon shi a ruɗe yake cewa sorry for what? Shiru ya bai ce komai ba. Ɗaya bayan ɗaya yake bi su da kallo. A wani irin yanayi mara misaltuwa, fuskar shi ta fi ta hargitse, yayin da jikin shi ya laushi, gurar shi kuma ta sage, kafafun shi sun gaza ɗaukar shi. Gaɓoɓin jikin shi duk sun saki, zuciyar shi ta raunana sosai. wani farin hawaye ne suka taru a cikin idanun shi jinjinar kanshi kawai yake yi ba tare da ya furta komai a cikin bakin shi ba yayin da temperature ɗin shi ta fara zafi a hankali a hankali yadda ko mutum ya matso kusa da shi sai ya ji hucin da sai ya ji hucin da jikin nashi ke yi wata irin zufa ce su matsafo mashi a sassan jikin shi lokaci guda ya bai jikiyar shi kaf da shi gaba ɗaya sun zuba mashi idanu suna kallon shi gwanin fan tausayi wai shi ne ya mutu Tatsuniya ce ko mafarki? Muryar shi na rawa yake maganar. Enough is enough. What do you want me to say to our father? How can I inform him about United? Saboda shi fa ko bacci bai yi ba jiya. Ni ma haka. Me yasa mutuwa za ta yi wannan yankan ƙaunar? Silalewa ya bisa gwiwon shi. Yana gani ya fara gani biji-biji. A hankali ya shiga farta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka sa mafarki nake ba gaskiya bane. Me yasa ni bata ta ɗauke ni ta ƙyale jinai ba? Why? Why? Da sauri Dr. Imran da ke tare da Simanjo suka suka kewaye suna tattofa mashi addu'o'i a saman kanshi. Wani irin jijjiga cikin shi ya so mai. Wanda hakan ba karamar ɗaga masa hankali ba. Abdul Mashal Umar ya sako daga saman gado ya nufo ya nufo shi jikin shi babu ƙwari. gaban gabansa a cancanar fiye. Da ni kamun Umar din ya ƙara su Mashal Umar yanke jiki ya faɗi. Kuka sosai Umar ya fashe da shi, tamkar zai haɗi zuciya ya mutu shi ma. Rungumar Rafiya sosai a cikin shi. Ya tsorata sosai da irin zafin da jikin Rafiya ɗin ya ɗauka. His temperature was very high. I think he got a heart stroke. Yana buƙatar emergency treatment. da Imran ne ya maganar ba tare da ɓata lokaci ba kuwa. Aka yi gaggawa ɗaukar shi zuwa zuwa saman medical bed. Inda Marshal Umar ya sauka daga kan shi. Daktoci suka taru a kan shi. Kanin jinin shi ya hau sosai daga waje suka koma saman wacin sit suka zauna suna jiran tsammani ɗage kan shi jikin sit ɗin ya sanya hankacin a saman fuskar shi Allah kaɗai ya san irin raɗin da yake ji a cikin zuciyar shi ba kowa ya fi jin tausayin face abbansu don muddin ya ji irin mutuwar da jini ɗin yayi to fa shi ma zuciyar shi ya ta buga ni su rasa shi sojojin da ke kewaye da su sai tausaya mishi suke yi ganin yadda kamannin shi suka sauya lokaci guda haƙuri za mu yi labai na san abin da matuƙar ciwo kuma sannan raɗin shi ya fi huta zafi amma ya za mu yi mutuwa ce tana kan kowa shi ne addu'ar mu kawai ke buƙata a yanzu Allah ya ji ƙanshi ya gafarta masu zunuban shi ya sa can ɗin tafi nan su kuma waɗanda suka shirya waɗannan mutuwar tashi Allah ubangiji ya tona musu asiri tun ba za mu kyale su ba sai mun sai sun ɗanɗana kuɗar su ma so sai manjo ya shiga tausaya to ya shiga tausasar mashal umar din a hankali umar zana hankacin inda yake fuskar shi nan take ko suka ga fuskar tashi ta kumbura ta laban shi sun yi suntum da su idanunsu sun kada sun yi jajir sannan sun yi luhuluhu da su da ƙyar da baki tare da na gode sosai manjo sannan na ji daɗin kalaman da kai ma masu sanya zuciya amma ina so ka sani rashin jinai a tare da mu ba ƙaramin giɓi ba ne wanda babu wanda zai iya cike wannan gurbin. He is our weakness. Maƙiyanmu sun ci galaba sosai a kanmu. Sun kashe mana dukkan wani ƙwarin gwiwa da muke da shi. Laifin me jina ya aikata musu da ya cancanci wannan 'yan hukunci? Yaron da bai san komai ba, sai da 'yan uwansa kawai ya sani. Wurin shi ko da yaushe ya sanya 'yan uwanshi cikin farin ciki. Amma yau an samu wasu marasa imani, marasa tausayi sun yi salar mutuwar shi. Wallahi ɗaya daga cikinsu ba zai sha ba. sai sun yi da na sanin haihuwarsu da uwarsu dai a cikin wannan duniya. Yana magana rawa yana wanke fuskar shi. wancan na ƙoƙarin buɗe baki ya magana suka juya hayaniya daga bayan daga baya daga baya can cikin asibitin. Sautin kuka ta fara jiwa mai tsananin sautin gaske. Gaban Umar ne yanke yanke ya faɗi ras. Jin muryar Jihad wadda tun jiya wadda tun jiya su Manjo suka su Manjo suka sa aka mai aka maido da ita nan. A hanzarce suka suka miƙe tsaye suna mai kallon wurin da suke jiyo sautin hayaniyar da gudun gaske take tunkaro su nutsin kuma suna biye da ita sai faman ihu take tana faɗin wuta wuta jini yana cikin wuta a taimaka a fito min da ɗan uwana kada ta kona shi wallahi shi ne wannan sambatu take ta faman yi hankalinta a matuƙar tashe take tunkaron su duk da jikin shi babu ƙwari haka ya nufe ta tare da riƙo ta zuwa jikin shi idanunta sun juye kwata-kwata ba ta iya gane wane ne ke gabanta ta dai kawai sunan jini take ambato a cikin bakinta hankalin umar ba karamin tashi ba tsoron shi kar a ce ita ma fa ta samu taɓin hankali don da alama abin da ke shirin faruwa kenan jihad ki nutsi ki saurare ni ya umar ɗinki ne fa kuka take yi sosai yayin da jijiyoyin wayata suka fito suka yi furdin furdin da su don bala'i har allo kashe jiki aka yi mata da kuma ta bacci amma abu ya gagara tamkar ma an ƙara mata ƙarfi a jikinta Dora Allah ta ga tashi hankali da tunda take ba taɓa gani ba kuma akan masoyinta take wannan akan masoyin da take tsananin son shi jijjiga ta shiga tana ambaton jijjiga ta shiga yana ambatan sunanta jahat ina za ki je ne rigita tamkar wata ta faka daga bacci magana ta sun mai da cewa gashi can yana kuka wuta wuta wuta ke ji a cikin shi yana kuka ya umar a fito da shi kada ya mutu kada ya bar ni da ƙarfi take magana tamkar wadda makoshinta zai fito fili ƙoƙari take da ƙwace kanta daga roƙon da ya mace akan ta je abin da idanunta suke hango mata ko ina ta kalla sai ta ga motar Junaid tana ci da wuta shine abin da idanun nata ke nuna mata hawaye kuma sai faman shatata suke a bisa fuskar tata Tsintau tausayin jihar ne ya kama shi gaba ɗaya babu nutsuwa tare da ita ta bi ta haukace ta kuma gigice musu kamar wadda ta shekara tana ciwon hauka hannu ya sa tare saba ta asaman kafaɗar shi saboda rashin ƙwarin jikin shi har tangatangal yake tamkar zai fada ƙasa amma haka ce cije ya ci gaba da tafiya wucewa na tsan suka yi gaba shi kuma bayan su yana jin yadda jaɗin ta dunkule hannu biyu tana duddukan shi tana dukan mai baya akan ya sake ta Allah sarki ina son kamar jihad yau ita ma ta haukace tana dukan ya Umar akan ya sake ta to jama'a a yi hakuri, mu kwana a a ci gaba da su da mu don yin yadda za ta haya ki dai da kuma ta har kullum idan na mana subscribe sannan ku ta mana alamar ƙarshe a domin sanar ku samu sabon shi kana ku ta mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan ku share na wannan bidiyon ga abokan ku da da Facebook mun gode da kasancewa ƙatar mu ta Hausa Nobel TV a huta lafiya